wasu sun riga sun yi exam amma suna maganan ta ya hutu wanda yake mu kuma a kwanci kawai muke ta bangaren rayuwa kuma ba mu da abinci yanzu haka abincin da a gare mu yau da an dawa wallahi ya kare gwamnati ta sani muna cikin wani hali muna neman taimako saboda gaskiya muna cikin wani hali na ha'ulaki wasu 'yan asalin jihar sokoto nan da gwamnatin jihar ta tura su karatu a jami'ar yamai ta kasar jamhuriyar niger a zantawarsu da sashen hausa na muryar amurka a cewar wasu majiyoyi da dalibai da dama ne da gwamnatin jihar ta tura su karatu a kasashen waje kamar sudan bangladesh da jamhuriyar nijar da dai sauransu suke cikin mawuyacin hali sakamakon kasawar gwamnati na biyan kuɗin karatunsu to sai dai gwamnatin jihar ta musanta zarge-zargen duk da yake ta yarda da akwai matsaloli da suka shafi tsare-tsarenta sanadiyar yanayin da tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya yake a ciki alhaji sahabi isa gada shine kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar sokoto to ina ce murtala ya kamata yaranmu yanzu su falka daga bacci akwai wasu ma'aikata ne suna aiki wasu kuma iyayen suna aiki kuma suna da hali kowa wanda yake cikin ƙasar nan ya san irin yanayin da ƙasar nan take ciki akwai jihohi ma da ko albashi ma ba su yi allah ya sa muna shugabanni masu hangen nesa kuma masu kokarin tanadi ana biyan albashi kuma ana biyan makaranta shekaran jam kada daga uganda mun samu yara 230 wanda suka samu babbar digiri da kuma babba ta gaba kamar phd kenan akwai wanda za mu je ganin su a bangladesh su shekara hudu za su yi kuma shekara uku duk an biya tun tun wannan kuma aka shekara guda yanzu an biya kuɗin shekara biyu nan gaba sannan abin da suka biyo ina jina na semester ko guda biyu ne wanda sai can zuwa ƙarshe to don haka ga akwai wannan niyya tun da gwamnati dauki mutane ta kai cewa za ta yi musu tanadi cikakke amma in aka zo aka samu matsala ga ƙasa wanda yake sun sani mun sani cewa ya kamata a dubi wannan in kana da hali don an ce abinda zaka cika cikin ka ka yi ta kokari ka ko ka nemi iyayenka sun taimaka ma ka ci tun daga karshe dai biyan ka za a yi dangane da ɗaliban da ke kasar jamhuriyar Nijar kuwa kwamishinan ya ce su ne da kansu suka janyo wa kansu wasu matsalolin watan tara ne fa suka tafi Nijar kamar yadda aka bani bayani to yanzu muna watan watan sha biyu har suna ta complain na cewa gashi gashi can farko ma sun ce laifinsu ne don shekara ta farko da suka yi an tura kuɗin su gaba ɗaya ka biya makaranta a hada abinci sai zan su suka zo suna ta complain cewa su ba sa son abincin makaranta suna son da abin shigo su to da ba da haka ba da makaranta ta cigaba da ba su abinci sannan kuma yanzu haka magana da ake suna cikin makaranta magana accommodation ba haka yake ba sannan inda misali makaranta tana niyyar ta hana su su yi wani abin da makaranta za su waiwaye mu amma da abin da ke cewa shine tabbas tabbas insha Allah da waya akai laraba ba biya gwamnatin jihar Sokoton dai tana da ɗaruruwan ɗalibai da ta tura su karatu a kasashen waje inda kuma take ɗaukar nauyin karatun nasu shirin da take aiwatarwa tun daga shekara ta 1999 da manufar cike rata da aka yi wa jihar ta bangaren ilimi a Najeriya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya jami'a